bireka a yau ne aka wayi gari ya hatsarin mota ko menene gaskiya al'amari to kuma da kullum barkan mu da sake saduwa a cikin channel nan tamu mai suna kasa ta 24 mai saurare su dai idan har yau ne zuwan ka na farko kada ka manta dai ka danna mana subscribing da alamar kararrawa domin samun zababban shirye-shiryen mu da zarar mun dora kamar da kuka sani dai a 'yan kwana kwana na hamisu bureka ya saki wakoki sababbi wanda sun yi trending yadda ya kamata a social media ba ma iya social media ba a cikin gari musamman ma kasa ta alkawari wadda daga baya ya zo ya saki ba yanzu ba to a yau ne dai aka tashi kwasam ana yada wasu hotuna na hamisu bureka a wai ya hatsari a mota ya mutu wanda ake ta postin babu adadi har ma aka sa hotonsa wanda riyali da kakalla ka san hamisu bureka ne sai dai kuma mai gaskiyar to tunuko jarumin ya farga da abun da yake shirin faruwa da shi wanda a yanzu haka ya fito ya bayyana wa duniya cewa shi fa a yanzu haka yana raye can shirin ne irin na 'yan social media suka shirya suka kulla suka saka suka haɗa, suka murda wanda suke so don wai su samu viewers da followers a wanda suka shirya kenan wanda ya ce kuma ta Allah ba ta su ba duk wani makiyinsa haka zai gan shi kyale domin shi yana addu'a mahaifiyarsa tana taya shi da addu'a kuma taya za a ce a kai shi kasa ya ce shi iya wannan addu'a daga mahaifiyarsa ta ishe shi na ka da abin da za a yi ko wani shari ko wani kulle-kulle da ake yi saboda shi a banza shi wannan abu san baya damunsa to sai dai mai saurare kada daga manta muna masu tuna maka in yau ne farkon zuwa ga mu na farko mai albarka ga na subscribing da alama karawa domin samun zafafan shiye shiyen mu